Tun Muhammadan sallallahu a Rasulullah sallallahu a Rasulullah lasurra biku wallahi ko manzan Allah kuka nuna a irin wannan goyon bayan kuka hayo dawakai zai yi farin ciki da ku. Laura Akun ko Muhammadun Rasulullah sallallahu a Rasulullah lasurra biku ko Muhammadu ne ya gan ku irin wannan shiri za ku kara addini zai yi farin ciki da ku. Wa kala fi da aka je wani wurin daban ba'a da an ansatan nas. bayan ya sa mutane sun yi shiru sai ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza ya ku mu'mine ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku daga cikin kafirai lallai ne su ji tsanani daga gare ku wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ya ku mu'mine ku sani da cewa Allah na tare da masu tsoron shi <coughs> wannan aya ta 123 cikin suratul tauba thumma qala sai ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum shin ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawuransu ba wa hammu bi ikhrajir rasul suka yi yunkurin su fitar da manzo daga birnin madina wa hum bada'ukum awwala marra a halin su suka fara tsogalar ku tun farko a takshawnahum tsoron su kuke fallahu ahaqqu an takshaw Allah ya fi cancanta ku ji tsoron shi in kuntum mu'minin in mu'mine kuke qatiluhum ya ku musulmi ku yaƙi waɗannan arna yu'azzibuhum yu'azzibuhum Allah bi aidikum Allah ne zai azabtar da su a hannunku wa yukhzihim Allah zai kaskantar da su wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah zai haskaka kirazan mutane muminai wa yuzhib an ghaidha qulubihim Allah maɗaukakin sarki zai cire baƙin cikin da ke cikin zukatan muminai wa ya tuba Allahu alaman ya sha Allah zai yafe kuma ya karɓi tuban wanda ya so wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah gwani ne jama'a kun ji ayoyin da wannan malami malar rabi'in al ya jawo daga aya ta sha uku zuwa ta sha biyar a cikin ainihin wato <clears throat> wannan sura ta tauba ko thumma ashara biyadihi sannan sai wannan malami ya nuni da hannun shi wa kuma ya ce uzkurullaha yadhkurukum jama'a ku ambaci Allah ku tuna Allah Allah ya tuna ku fakabbaran nasu sai mutane suka ce Allahu akbar wa masha mutumin nan ya ɗibi jama'a aka shiga fagen daga hatta balagal jami'a ya shiga ainihin wato cikin masallaci wa da fi Ada-Illa, daga nan kuma sai fito ya shiga cikin yakar makiya Allah hatta kutila har sai da aka kashe shi yayin shahada sanata arba'in wa thalathina wa thalathmi'a a shekara ta ɗari uku da talatin da hudu mukubilan an kashe shi yana mai fuskantar makiya gaira mudbir bai ba makiya baya ba tashada ma'ahu fudala aka samu manyan malamai suka yi shahada tare da shi wa a'imma da limamai wa ubbadun salihuna da bayan Allah waɗanda suke salihai jama'a kun ji wannan da kyau ko kun ji yadda aka tarki 'yan shi'a fa kuma 'yan shi'an gwamnati ne ba fa gwamnati ne ku kiyaye yanzu matakin da suka ɗauka a ƙasar shine suna kafa gwamnati ne kaɗan-kaɗan za ku ga zazzaki in ya fito duk wata runabout sai ku ga mutanen shi sai su tsai da kowa ba wanda ake wa haka sai wanda yake gwamnati gwamnatin ƙasa tana ji tana gani saboda me saboda munafunci kai talaka idan ka zo ka tsallaka danja da babur ɗinka sai a tare ka in ka ce a ranka daɗe a yi haƙuri na manta ne da Allah ina sauri ne za ka nuna mana aiki ne a ce kurfau kama shi wai kurfau ya kama ka to a tafi da kai mtd in an je za a zaka ka wutar jahannama ne idan da gaske ne suke mu ga suna aiki a kan zazzaki shin haka yake faruwa ko baya faruwa haka yake faruwa haka yake faruwa zanga-zanga da suke fitowa suna rubuta 'yan sanda izini ba sa rubuta 'yan sanda neman izini ba kuma abin da ake saboda munafinci duk ɗan kasuwa sai ya takura yara masu talla 'yan makaranta sai kowa ya takura ana ji ana gani amma saboda ne munafinci dodo ne saboda tsabar munafinci duk sun sa ido da 'yan sandan da sojojin da sss da sarakuna da dattawan garin da kowa waɗannan matasa ne suka zo suka ainihin rubuta takarda suka aika wa hukuma matasa ne ƙungiyar matasa yau wata guda da yin haka suka aika musu wanne mataki za a ɗauka munafunci amma ku kun zo kuna sallar juma'a wai an ce ba ku nemi izini ba ko a ina aka cana neman izini a sallar juma'a waye custodian na sallah who is the custodian of juma'at masjid waye babu akwai ma'aikata ta sallar juma'a ne babu babu duk inda ko ga dama ya muku daidai da sallar juma'a eh, ba masjidin dirar za ku ba ku je ku kafa ku ce ni na ba ku fatawa ku rabu da duk wani shaidani lokacin da muka yi amuciya duk waɗannan marasa kunyan da suka yi karatu a madina sai aka je ana samun su wai su ba da fatawa ga suna fatawa eh a za a yi sallar juma'a sai an nemi izinin sarki na ce su buɗe su gaya muku a littafi abin da ya same su a kano sai ga malam jafar da kanshi yana cewa ba inda aka ce ba inda aka je kaka saurari kasar ɗin gwagwarmaya amma lokacin da mu muka yi sai aka ce a'a ai ba haka ake yi ba kuna fahimta yadda abubuwa suke kanku ya rinka wayewa ka a rinka mai da ku gidadawa ka a rinka mai da ku gidadawa so in dai da gaske ne akwai gwamnati to mu ga gwamnati ta hana su abin da suke yi in dai da gaske ne an fahimci wannan da kyau malami ya taho sai mutanen shi su tattare kowa a randa sai ya wuce kowa ya taho sai a tare shi ko da akwai road safety a wurin ko da akwai ko da akwai yellow fever ko da akwai police sai a dakatar da aikin kowa wai malam zai wuce kuma wai kai ne talaka wai za a zo a ce maka wai akwai gwamnati saboda haka kai an tsoratar da kai an yi amfani da 'yan iska masu digirin karya an firgita ka madadin kuma ku turje ku ga cewa menene ya dace ku yi me ya dace ku kuma ku yi wa kanku ku gina makaranta ku gina masallaci ba shegen da zai ba ku izini kar ku nemi izinin kowa ku gina makaranta ku gina masallaci ku kafa masallacin juma'a ku kafa masallacin idi ku yi duk abin da ya dace a sunna ba ruwanku da kowa a kanku ne hukuma take aiki ku ne za a je a samu wasu 'yan iskan 'yan tsaki masu digiri wai zo su gaya muku ba haka ne salaf suke yi ba kai dan iska ka san salaf ne munafikin allah dan kayi digiri digirin ka digirin banza digirin yan wuta digirin yan wuta ka ne wa malaman salaf karya malaman salaf in aka taɓa mutuncin addinin musulunci fitowa suke su sadaukar da rayuwarsu da lafiyarsu imamu malik sallah ya zo ne sai aka ga ya saki hannun shi bai taɓa sakin hannu a sallah ba imam malik haka ibn al-arab eh, eh, eh, ibn abdul ya faɗi a cikin littafin al-intiqa ila fi fada'il thalathati al-a'immatil fuqaha malik ya zo sallah sai ga ya saki hannun shi haka ɗalibai suka ce ya imam lima arsalta ya dai ka fi sala me yasa ka saki hannunka a sallah sai ya ce darabani khalifa ya ce ai sarki ne ya buge ni o oh, me yasa ya buge shi zuwa aka yi aka je aka yi musu selection aka zaɓo musu wani gwamna daga headquarters sai aka kawo musu dan iska ne fasiki zindiki ka je ka karanta littafin adabu dini wa duniya na al'imamul mawardi karanta littafin as-sunan wal mubtada'at na al'imamu abdulsalam khidr wannan gwamnan da aka su imam malik ya yake ƙur'ani yake karantawa sai buɗo inda aya take cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid sai ce a tuwa'idu kulla jabbarin anidu wa ha ana zaka jabbarun anidu idza ma ji'ta rabbaka yawma hashri fakon rabbi mazzaqani walidu. zindiki ne yana karatun qur'ani sai budo aya Allah yana cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid sai fassara ayar da san zuciyar shi ga fassarar da ya mata wastaftahu wai sun bude wa khaba kullu jabbarin anid duk wani jabberi duk wani kangararre to ya kade sai ce qur'ani atu'idu kulla jabbarin anid qur'ani kana gargaɗi ne ga duk wani kangararre wa ha ana ka jabbarun anidu Ya ce to gani kangararre ne ni bijirarre ne idan ma ji ita rabbaka yau mahashiri in ka je wurin ubangijinka ya kai qur'ani ranar kiyama faƙon rabbi mazzaƙanil walidu ka ce ya ubangiji walidu ya ya gani sai biyayya ga izo sittin ya watsar shi aka naɗa wasu imamu malik gwamna sai su imam malik suka ce ba za su yi mubaya'a ba ba za su yi mubaya'a ba yaya kai mai digiri daga madina a madina aka kawo shi sai imam malik imam malik shine babban malam ya ce ba za mu yi mu baya'a ga wannan zindikin ba imam malik ya miƙe a masallaci ya ce kada wanda ya mu mubaya'a sai a bi mutum har gidan shi sai a taso shi da bindiga sai a zo a aje shi gaban wannan zindikin gwamna sai a ce mika hannunka kai mu baya ka ce na yi maka mu baya a ran kai daɗe ran da din na warware mu baya a ne ta waye to mata ta ta saku a bakin aure na imam mali ya hau mimbar ya ce karya ne dukkan sakin auren da aka sa ka kai a bisa tirsasawa bai yi ba kun ji dalilin da aka kama imam malik aka yi mai bulala ɗari sa'idu ibn al-musayyib akhirul na an taba mai bulala ɗari saboda ya yi fatawa against the government kai matsoraci ka ce wai ba a saba wa gwamnati ta yi zalunci sai a yi shiru saboda ka dan yi figaggen digiri digirin yan wuta me amfana maka digirin digirin da zaka zo ba za ka iya ɗora mutanenka a kan sunna according to yadda suka samu kansu ba a bi ta hanyar ku a kashe addini ana kafirci ana luwaɗi ana fasikanci ana zalunci ba za ku fito ku yi wa'azi ba wai an ce muku wai malaman salaf wai ba sa wa'azi a haka to malaman salaf ba sa wa'azi a haka me yasa kai ta dukansu in dai a ce kawai duk abin da aka faɗi cewa suke sadaqallahul azim a ba su kujera umara irinka so matasa wallahi ku gane in ka je ka duk wanda ya neme buga maka kai rabu da shi ya gama daga kallabin shi na banza ka taho da digirin in ka zo kai ka zauna malaman ƙasa ku su karantar da kai ya ake da'awa dan da'awa tana da alaƙa da wurin da aka samu kai yanzu waɗannan da sun saurari wannan fatawar ba zuwa za a duk abisu su a hallaka su ba ko kuma duk su zama 'yan shi'a ko kun fahimta jama'a ai duk yaron da muka haɗu da shi ina zuwa maka ai ina zuwa cikin jami'ar islamiyya in zauna a madina su zo su taru sai ce ai ku ba malamai bane ku bari sai kun gama karatu kun je gida tukuna ku ga za ku iya aikin da muke yi kafin a haife ku muna wannan aikin muna gumurzu da arna da yan bidi'a da matsafa wani shege an ɗauko shi yana kwallo kawai a filin anguwar rimi an bashi admission ya samu jami'ar islamiyya kai za ka gaya mana kai za ka gaya mana da'awa bari tukuna ka dawo cikinta ka gani ka ga za ka iya ko kun fahimta jama'a wannan tana daga cikin fitinar da yanzu ake bi ake kashe ahalis sunna ne ku in ba ku sani ba duk inda ake ahalis sunna sai a bi a raunata su ta hanyar fatoyi malaman salaf ba haka suke ba hadha khalafa manhajus salaf kariya ne nahnu salafiyun mu ne salafiyya kuma mun yi karatu a hannun salafiya na gaskiya duk wanda za ka ce a jami'ar islamiyya ya karantar da kai salafi kafin ya karantar da kai ni albani ni ya fara karantarwa tafi ka je ka gaya mishi muhammad awal adam al-albani mutumin zaria kowaye a jami'ar islamiyya in dai profesa ne dattijo ya kai shekara saba'in ka ji kafin ya karantar da kai ni ya karantar amma ka ji an samu wani dan tsako irinka matsoraci dan shekara 32 wanda tsakaninku da shi shekara bakwai wallahi ko jama'a wani yaro wai har yana cewa wai ya ji ina faɗin muslih al harisi wai na san muslih al harisi na ce sosai malami na ne wurin shi ne karatun dribbin rawi gaba ɗaya ina faɗin haka sai ya ce kwarai ya ce don muslih al harisi kam kowa san shi wajen karantar da tadribin rawi na ce buga mishi waya ka ce mishi albani na Zariya na gaishe shi a madina wannan a madina wai yana mamaki wai na san musulai al kai yaro dan karami kuma sai ka ce wai wai kai baka san san da wane karatu ba to an haife ka ne a lokacin ko kun fahimta jama'a wai yana mamaki wai a ah, wai wani malamin ka ne na ce a ka buga mishi waya ka tambaye shi ka ce mishi albani na zari yana gaishe shi kawai ka faɗa haka na ce ya karantar da ni ta direbin rawi kuma ina faɗin haka sai ce gaskiya kam kowa ya san musulun da ainihin tadribin rawu to muslih al-harisin nan almajirin albani ne shi kuma na ka shi kuma ya gani ya nemi ne wasa yana cewa shekhina malaminmu yana buga mishi waya sai ya ce masha Allah ai na laqita shekhi ce ina ka ce na ce wai kuma sai yana mamaki malam ka san shi nace ka gafara da Allah ba kauye yo kauyanci ne jama'a kai shekara ka 23 ka shigo A biyu eh sai ka ji ana magana profesa ango abdullahi tsohon malami ne tsohon profesa ne a abu wai kai sai ka ce amma kai baka san shi ba <laughs> ta ya gama karantarwa ya gama profesa shi din shi ma kai ba haife ka ba lokacin kana can ba a ɗaura auren uwarka ba tana sai da alale ina fata an gane waɗannan yaran wallahi jama'a barna ake mana yanzu a nan Zariya da kaduna da abuja da su ta hanyar waɗannan yaran ake cutar da mu ba ku sani ba ta'adi ake mana duk wani azzalumi sai ka ga ya ja su jika in ya je umara sai ya kira su yana rarraba musu 'yan daloli in ya je aikin hajji yana rarraba musu da zaran sun dawo makaranta sai ya kira su sai ya ce musu wai su shiga wannan harkar wa'azi su zo za a neman musu aiki shikenan wannan an tura shi abuja wannan an tura shi fatakwad wannan an tura shi kaza shikenan ka yo digiri daga madina ana sa ranka ka zama limamin juma'a ka amfanar da al'umma sai ka koma sai ka je ka zama road safety tsakani da allah wannan ba asara ba ce duk sakandaren da kai a garin ku ta ishe ka kai road safety so ina gaya muku wannan hanyar ko anewa kafirai ne da 'yan bidi'a aiki ku ba ku sani ba a cikinmu ana rage mana malamai a hankali yara ne sun je sun yi karatu sai aka ga waɗannan yaran in suka zo suka yi indimami suka haɗu da su albani kansu ya waye ga idda ake da'awa ta gaskiya to waɗannan yaran nan gaba matsala za ta yawa albani ya rike musu waya wuya ta gaba sai kuma su ji wani ya cafki ta baya sai kuma su ji wani ya tattara kwalar wandonsu to shine suke ƙoƙarin su rage wa kansu waɗannan preja ɗin amma yan shi'a kuma a basu su ta yada da'awarsu yan ɗariƙa su ta yada da'awarsu amma ku sai a bullo ta hannun manyan malamanku irin yadda ka ji dinnan na faɗi sai a bullo ta hanyar su malam abin nan eh, malam kano sai a bullo ta hanyar su malam wane su malam wane ce do Allah yaran nan do Allah a dan rinka lallashin su do Allah alga ta malam ga wata dala dubu biyu do Allah dan rarraba musu do Allah sannan za a raba filaye a ce kowanne za a bashi kwata fegi do Allah su kwantar da hankalin su kuma kowa za a samu mai aiki ka je ka gama digiri a Madina wai sai a kai ka kwanta gora kai aiki a local gamma kwanta gora yo ko kwanta buta ne wallahi an cuce ka ko buta aka kwantar ba gora ba wallahi an cuce ka saboda haka ku kiyaye jama'a in allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za ku ji wata matsala mai matukar muhimmanci gata inda zai ce rabi'an na hudu kasa ya ƙari ko gashi inda za ku ji ya ce qata al'ulama umanista jaba wa dahan al'ubaidiyi na min alfuqaha wannan karatu yana da muhimmanci sai karatu na gaba za mu tashi na daga cikin salo da malamai suka ɗauka ko sai suka yanke alaka ga duk wani malami da ya bi da'awar ubaidawa suka ainihin duk wani malami da yake mudahana yake rufa-rufa tsakanin shi da waɗannan 'yan shi'a sai malaman ahalus sunna sai suka yanke alaka tsakaninsu da shi jama'a kun fahimci wannan wa illam da fi da'awatihim ku ji fa ko da bai shiga da da'awarsu ba ko da bai shiga da'awar ba amma in suka gane ya bi su yana rufa-rufa tsakanin shi da su an gane walidhalika aftal ulama bari ku ji wata fatawa da malamai suka yi bi tarhi kutubi abil qasim al barazi malamai suka ce duk littattafan da al-imam al barazi ya rubuta ko duk a watsar da su ka a karanta saboda me ba shi an ci ya shiga ba amma sai je na rufa-rufa tare da su wai yana son yana tare da su yana tare da ahlus sunna yana tare da su yana tare da ahlus sunna malamai sai suka ce kada wanda ya sake karanta littattafan barazi'i sai mun zo karatu na gaba zan faɗi wane ne barazi'i waɗannan littattafai ne ma ya rubuta shin ko littattafan suna yawo a cikin mu yanzu ko akwai su ma a makarantar nan in Allah ya kai mako mai zuwa an zo karatun sharhu sunna za mu tattauna wannan matsala insha Allah don haka jama'a ku rike wannan karatu da kyau akwai sauran aiki in allah ya kai mu za a zo za a tattauna sauran matsalolin kai kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi ko to ka je kai nazarin waɗannan wurare su yi laushi a bakinka kafin mu zo ko an fahimta jama'a ma'ana akwai sauran bayanai dangane da waɗanne hanyoyi ne malaman sunna suka bi wajen rugurguza wannan ɓarnar? za ka zo ka ji hanyar buɗe makarantu to makarantu a ina a cikin gidajensu su malaman tun da an rusa masallatai da sauransu an kulle su za ka zo ka ji dangane da kuma wa'azi da jawo 'ya'yan waɗanda aka ɓatar jika ana karantar da su da kuma bayani da muƙabala aka rinka share fili ana muƙabala su wannan aikin ba zai yiwu ba idan har kana jin tsoro da aka kowa ya shirya da abin da zai ci jama'a ka je ka rinka yin dako kaje ka rinka yin dako ka je zama kana da sana'a kar ka sake kaje je ka yi karatu kaje ka zama bawansu a je a ɗauke ka a tura ka wata ƙaramar hukuma a wani ƙauye hawan jini ya kashe ka ka je ka zauna gaban manyan malamai su karantar da kai digiri mai kyau amma ka zo saboda kawai buƙatar wani yana tsoron ka sai a sa maka albashi dubu talatin shikenan sai a jefa ka wani ƙauye shi shikenan ka ɓata ka narke a nan har sai matasa su taso yanzu akwai wanda yake shine ya fara yin jami'ar islamiyya a garin nan jama'a amma ba matashin da ya san shi shekaru 27 da suka wuce shi ya fara digiri a jami'ar islamiyya ta madina amma ko a kofar gidansu baya karantarwa an yi mishi wayo an ji an tura shi wani lungu ko an ba shi aiki ga shi an ci da bid'a iri-iri suna cin anguwarsu amma shi kuma an tura shi can yana cin albashin dubu ashirin da bakwai kuna fahimtar wannan makircin makirci ne fa karka ce abu ne wai ake an gafla wallahi makirci ne akwai yaro yana nan abin da suka yi mai kenan jama'a jami'ar islamiyya ya yi jikan haruna ɗanja ne madadin ya zo ya share masallacin kakan shi ya yi da'awa tun yana can sun da bai shi yana nan yanzu ya dawo yana ta bin su su samun mishi aiki maganar da'awa fa a'a sun kashe mishi jiki makirci ne ake muku ko ahalus sunna ku fahimci wannan wai sun dauka ni ma yaro ne da wai sai a zo a ce waɗannan waɗannan yan iskan ƙauyawan ustazai ai waɗannan misa kai kai mala albani kai karatun ka in ce a'a ai mu ma irin su ne waɗannan ƙauyawan ustazan ai irin su din ne ai ku ba ruwanmu da ku tafi za a zo ne za a tara ma ƙasa kai da kai karatu a madina kai da kake da digiri kaza haɓa yaushe za ka shiga cikin waɗannan ƙazamai masu warin baki abin da aka rinka gaya annabi kenan sai ya kori waɗannan ƙazamai sannan su suwana da suwana za su haka so ku kiyaye da kyau kar ku sake a yi muku wayo kowa ya je su ya buɗe da'awa in sun ki a masallacin anguwarku don zuwa za a haɗa liman a haɗa kai da liman tun da liman ana kawo mishi wani matin birin rago ana kawo mishi wani timbin gero na kunu na azumi to zai ji a ce liman yaran nan bai da kunya sai liman ya ce to kai ka daina karatu a nan sai ka ce liman na gode kara rikici da kai sai ka koma kofar gidanku sai ka share zauren gidanku sai ka fara karantar da mutane kuma an yi sallah azhar ka ce liman liman eh karatun nan yau za a ci gaba cikin zauren mu da haka liman ka zo ka bude mana na'am na'am na'am sai ana dan wannan takardar muna matsowa kusa da ku ne mu eh kun eh to nan gaba ina sanar da ku sai yan ɗariƙa eh. sun mallaki wannan masallacin eh in dai mu kuna ture mu eh haka ne kuma su suna jawo nasu a cikin eh, yanayi sosai mu kuna watsar da mu eh. wata rana sai da sun mallaki masallacin eh eh kuma wannan magana da wannan matashin ya faɗi ita ce gaskiya abin da suka yi mana kenan na sharri game da dan gungun dan gungun wannan hallakar da ya fada fusatar da shi akai saboda yaro ne a lokacin zuwa akai aka ce wannan yaron in kuna son mu ci gaba da taimaka muku ku mutanen kungiya wannan yaron ku kore shi ya cika rashin kunya saboda da dan gungun ya kawo yanzu kan shi ya waye ya yi ilimi yanzu da izala tana da malami mai kokari mai kwazo mai kaza to da suka hango shine sai aka sa a kore shi to shine sharrin kuna nan da shugabanninku suna can suna karban zakka da baiko saboda me saboda rana tsaka kawai sai ku ji sai a zo a ce wannan limamin mara kunya ne shugaba me yayi sai a ce mara kunya ne shugaba me ne sai a ce to ka gani ko to an cire ka dama an yi mishi waya ne an ce ya cire wannan yaron cire yaron ne ne mana rashin kunya saboda in sun yi zalunci 100% suna ba liman 2% e liman yana cin 2% to tun da haka ne to duk inda wani ya zo zai wa'azi a kan zalunci to zai zama musu barazana shine nake gaya muku it's a clear message gashi nan a masallacin banex a wusetu a abuja shi kadai ne masallaci mai rai da ake wa'azi ingantacce an ba su wahala lokacin zaben 2011 a wannan masallacin limamin ɗan nan zariya ne wani malam abdul in ya hau ya fara hudu ba ya yi rugu-rugu da su lokacin zaɓe hankali suka kawo kuɗi aka ƙi karɓi wasu yahudawa da ke cikin masallacin suka karɓa suka rasa yadda za a yi to sai abin ya tayar musu da hankali ku kun karɓi kuɗin mu kun ce yaran nan za su daina irin wa'azin nan ya masu daina ba wallahi an ya shine yanzu bayan sun sami yadda suke so sai aka zo sai aka yi musu wayau. masallaci nasu ne muntada ta gina musu muntada kuma yanzu kungiya ce ba ta ma saboda haka duk masallacin muntada an kai ne liman ya zama naka shikenan kawai sai aka zo aka yi musu wayo sai aka ce musu wai za a gyara musu masallaci kai yanzu kai dubi ɗakin taron nan namu dan allah aka zo aka ce za a gyara wai me za a yi mana me za a yi mana yanzu kai ka dubi wannan wurin me za a yi mana kawai aka zo aka ce za a gyara musu masallaci a kara mushi faɗi za aka ce a za a gyara shi ne a me za a yi na samu wani kai eh, in kuka yadda za ku yi nadama ana so a rusa da awaku ne a ai ministan abuja ne ya ce na ce mm, mm, yahudu za a kwace masallacinku ne wallahi ina sai suka gaza fahimta an ce za a gyara na ce to wai wannan masallacin me illa shi yadda ka ga ɗakin taron nan namu haka masallacin ne kyakkyawa to me za a yi da tiles da komai me za a yi sai suka ba da dama aka zo aka rusa yanzu ana na ana gina wani ana gama sai a ce to kenan kun san wancan masallaci shine naku wannan minista ne gina don haka ga liman an naɗo shikenan sannan wane da wane da suke karatu to gaskiya saboda allah ba za su ci gaba ba don yanzu masallaci yana ƙarƙashin municipal ne akwai su malam abdurrahman ai wani bazan fare sun nemi in sa musu karatun bukhari na ce zan sa musu rana ɗaya lokacin na abuja kai ka zo ka ga waɗancan yahuda da hankalin sai ta suka ce albani eh, wai wai wai <laughs> eh sai na ce musu dama na gaya muku na ce muku wallahi ba za su yadda ba ku je ku samu wuri suka ce ai wannan wurin ya fi zama santa na ce to inda waɗannan yahuda na nan ba za su yadda to su ne suna nan saboda haka ku kiyaye wato ko wannan magana da malam sha'ib ya faɗi ya kamata duk ahli sunna ya saka ta a zuci ana bin ku ne ana rusa ku ta hanyar malamanku ta hanyar shugabanninku ake bi ake rusa ku a daidai lokacin da su kuma ana bi ta hanyar shugabanninsu ana gina nasu yanzu ku je ku ga yaran da su ɗahir bauchi da su sharu sale suke kaiwa abuja suna daddasawa suna yada aƙidojinsu amma ku kuma fa Na naku limaman sai su ce kai ka cika zafi amma su kuma fa da za a samu wani yaro ya fito tsirara yana zikiri a abuja ko ba za su ce ya cika wauta ba za su ce a yayi daidai amma ku ba sai a ce a'a ko a naku ku kun cika zafi so da haka duk an bi an bubbuge gwiwoyin matasa to sai ku kewaya nan zari yanzu sai ku ga matasa nawa ne suke iya wa'azi mai rai sai ku kewaya kaduna sai ku ga matasa nawa ne duk an bi an bubbuge su a daidai lokacin da su kuma suna karfafan nasu ko kuma ana amfani da manyan ku ana rusa naku to saboda haka matasa ku tsayu da kanku ku gina makarantu da masallatai waɗanda suke naku masu cin gashin kanku ko kuke sarrafawa ku tashi ku rinka da'awa kuna yada da'awa ta ahlus sunna kar ku sake ku ɓoye kar ku zo ku ce ku za ku yada musulunci ne a wallah wannan ma wani ojora ne a wallahi musulunci za a ku ce za ku yada musulunci amma na ahalis sunna ku daina jin tsoro sam yanzu da awa kowa tashi yake su zazzaki sun gina coci ga ta can suna services eh sun gina coci suna services coci suke gina suna services da suna yi a ɓoye 'yan ɗariƙa sun ba su shelter sun ba su cover haka ne da suka ga sun yi ƙarfi fa sai suka yi declaring yaƙi da 'yan ɗariƙa sai suka raba da haka sai suka je suka gina nasu cocin to sun gina coci suna yin waƙe-waƙensu da abubuwansu da suke wa ma kana salatuhum illa muka'an saboda haka ku kuma ahalus sunna kuma ku gina makarantu da masallatai ku yaɗa taku da awar kada wani shege ya firgita ku iyakarta kenan kaji kisa kurkuku daga nan fa za su kai ka jahannama ba za su kai ka ba sannan in sun kama guda talatin sai su ji hamsin sun miƙe kuna fahimtar wannan jama'a to matasa dagewa za ku yi amma wallahi don su firgita ka ko kuma kaya makaranta a ce ga kanan baka da aiki yawa yake da aiki a ƙasar kowa ma ba da aiki kai dama ka yi karatu ne don kai aiki za su yaudare ka ne sau da haka ku kiyaye jama'a yanzu wannan tarihin da muka buɗo yana bayyana maka wasu abubuwa da aka binne na hakika ko to daga nan ne zaka gane akwai irin waɗannan shafuffukan na tarihi masu ɗimbin yawa Allah ya yawa da su amma saboda ba a karantar da mu tarihi a aƙidance duk wanda ya haya islam ya yi tarihi duk wanda ya digiri diploma ya yi tarihi ya yi history amma ana karantar da ku a ƙarƙashin daular buwaiha da bainar eh, ubaidiyun sai a nuna muku political aspect of it ko kun fahimta jama'a amma illar da suka yi musulunci fa ba a nunawa to idan an zo karatu na gaba kamar yadda na ce kowa ya je ƙara nazari idan muka zo insha Allah ta'ala za mu ƙarasa karatun sannan insha Allah daga nan ne za mu zo mu karasa wasu 'yan alƙawura da muka ce za mu zayyana wa jama'a wanda na daga cikin alƙawuran shine tabbatar da cewa waɗannan ubaidawa yahudawa ne amma suka shigo cikin musulunci suka zo suka yi wannan ta'adi ina fata an gane don ba yadda za a yi jama'a musulmi ya yi irin waɗannan abubuwa amma ba yahudi ya shigo cikin addinin musulunci to babu laifi in ya yi irin wannan to amma kaga sai in ka san tarihi in baka san tarihi ba ko kuma ba a karantar da kai tarihi a aƙidance ba fa to ba za ka sani ba to sa'an nan bari ku ji wallahi kun ga duk waɗannan abubuwan da muke faɗi ko to shine aƙida kuma ita ce gaya alƙuswa ta 'yan shi'a duk inda 'yan shi'a suke ko wala manufarsu shine su kai ga wannan duk inda suke shine manufarsu shine su kai ga wannan don haka za ku ga yanzu sun fito suna ta haɗa kai da kiristoci suna ta zuwa tarurruka na kiristoci da sauransu amma su ba su da waɗanda suke ƙi sai waɗanda suka ce sunna sai waɗanda suka ce musulunci a yanzu da suka fara fitowa suna datsar 'yan ɗariƙa da barandamai da makamai wai yanzu ne 'yan ɗariƙa har nan cikin zariya wai suke wa'azi wai a guji 'yan shi'a wai yanzu ne suke wannan da suka fara datsar su wai yanzu ne suke cewa waɗannan yaran ba musulmi ba ne ina fata an gane sun yi waka sun zazzagi shehunansu wani har yana kuka yanzu shehi ake waka ana zagi haka Oh. kai da can da aka zagi sahabban manzan Allah duk ba ba bane su kaɗan ne ana tafakan isa daga ƙarshe kun ga duk bala'in nan da ake cewa 'yan boko haram suna yi to kaɗan ne akan 'yan shiya. za kuma ku ce na faɗi ba fata muke ba satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan ina fata an gani. duk wannan abin da 'yan boko haram suke yi kaɗan ne akan 'yan shiya. ku je ku samu ainihin wannan hezbollah in baka san hezbollah ba ka zo mu baka littafi a makarantar nan dangane da hezbollah ka karanta ka ga menene suke ka ga irin abubuwan da 'yan hezbollah suke su ne suka kawo waɗannan makaman najeriya to kaga inda bincike ne na gaskiya ya kamata a bincika 'yan hezbollah sun kawo makamai najeriya suwa aka kawowa suwa aka kawowa don a najeriya har yanzu ba mu ji wata kungiya hizbullahi ba balle a ce su to suwa 'yan hizbullahi suka kawowa kuma me za a yi da makaman amma kaga saboda munafunci sai aka samu wani stokifa wani jahili wanda ko larabci mai kyau bai iya ba balle turanci wai sai aka ce shi ne ya kawo don haka shi ake tuhuma shi kadai aka hukunta ba a binciki suwa ya kawo wa suwa ne ne da hannu duka ba a bincika yaya aka yi ma makaman suka iya tsallako custom da kaza da kaza ya aka yi duka ba a binciki wannan ba shi kaɗai aka hukunta saboda me saboda munafunci to wannan irin gwamnatin ce kuke sa rai za ta kare ku daga waɗannan sharrin waɗannan kuna fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa